الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد ينقوى إن من سلم أتى الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله مدوكتين سركي دا إيقوانسا دا قدرا ورسا يا قدر من ساكي حدوى أيو رانا لتنم ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci namu na shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan cikin garin kano a unguwar fage yau ma kamar kullum za mu ci gaba da wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda idan ba mu manta ba muna cikin suratul hajji a jiya mun tsaya a kan aya ta talatin yau za mu tashi kan aya ta talatin da bakwai inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa الرحمن الرحيم na'am ubangiji maɗaukakin sarki yayin da ayoyin da muka karanta jiya suna magana ne akan hukunce-hukuncen hajji an muka kwaranyo bayani akan layya to sai Allah ya ci gaba da bayani akan layya ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha jininsu da namansu wato dabbobin da ake yankawa baya iske Allah walakin yanaluhu taqwa minkum abin da yake zuwa wajen Allah shine tsoron Allah daga gare ku kazalika hakanan kuma sakhara halakum Allah ya hore muku dabbobin da kuke yankawa litukaddiru Allah ala ma hadakum domin ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku wa bashirin muhsinin kuma ka yi bushara ga waƴanda suke kyautata al'amuransu a nan Allah murkutun sarki yayin da ya shar'anta mana yanka da hadaya ya yi mu ne domin mu ambace shi lokacin da za mu yanka ta domin allah maɗaukacin sarki shine mahaliki mai azurtawa ba abin da yake kaiwa gare shi na namanta ko jininta abin da dabbar da aka yanka domin ubangiji maɗaukacin sarki ya wadatu da duk abin da ba shi ba domin da a lokacin jahiliya jahilai sun kasance suna yankawa allolinsu da gumakansu dabbobi domin neman kusanci zuwa gare su to idan suka yanka sai su je su ajiye nama su rataye nama a kan gumakan sannan kuma jinin da aka yanka sai su yayyafa shi a kan gumakan da suka yanka to sai allah mu sarki ya saukar da wannan aya yasa abu hatib ya fitar da hadisin daga ibn jurai ya ce mutanen jahiliya sun kasance suna yayyafa jini a ɗaki na da namomi da jinin niki na layyar da suka yi sai sahabban manzo sallallahu alaihi sallam suka ce mu ne muka fi cancanta mu wannan sai Allah ya saukar da lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha ai ba yau naman ne yake kaiwa ga ubangiji ba ba jinin shi yake kaiwa ga ubangiji ba abin da yake kaiwa ga ubangiji shine tsoron allahnku ai bi ma'ana allah murkucin sarki yana amsa ya kuma ba da sakamako ga wanda ya ji tsoron allah wajen yin layyar tashi ya yi ikhlasi ya yanka abin da zai yanka domin allah shi yasa hadisin da Imam Bukhari ya fitar manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surorinku wala ila sun kuma baya kallo nauninku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yana kallon ayyukanku da zukatanku ashe cewa duk abin da mutum ya yanka ba naman ne ba da jinin yawansa zai kai ga ubangiji maɗaukakin sarki a'a tsoron allan zukatanku yadda ikhlasinku yake wajen yankan da nufinku da kuka yi wannan a shi ne allah maɗaukakin sarki yake karɓa ya ba da sakamako kazalika sakhara halakum ai saboda wannan ne Allah madaukakin sarki ya hore muku raƙuman da kuke yankawa litukabbirullaha ala ma hadakum domin ku girmama Allah dangane da shiryar da ku da yayi akan addininsa da shari'arsa da abin da yake so da abin da ya yarda da shi kuma ya hana ku aikata duk abin da Allah madaukakin sarki baya so Allah madaukakin sarki anan ya ƙara maimaita kazalika sakhara halakum kamar yadda ya faɗa kazalika sakharna halakum Allah madaukakin sarki ya hore mana wannan dabbobin domin mu girmama Allah wasu ka ce litukaddiru Allah ala ma hadakum huwa qaulin nahir lokacin da wanda zai yanka abun layya ko zai tsire soke taguwa ya ce Allahu akbar inda nahari wajen yankan kaga kenan ayar farko Allah ya yi umarnu da da ambatansa wazkuru smallahi a wannan ayar kuma Allah ya yi umarni da kabbara girmama shi wannan shi yasa malamai suka ce aka shar'anta haɗa yayin yanka guda biyu tasmiya da takbir mutum ya ce bismillah in ya yanka jini ya fito ya ce allahu akbar domin a ayar baya Allah ya yi amfani wadkuru smallahi ku ambaci Allah a nan kuma ya ce ni tukabbiru Allah domin ka ku kabbar Allah wa kuma suka ce a'a almuradu bis takbir siffanta ubangiji madaukakin sarki aka yi a nan aka ce domin Allah madaukakin sarki mai girma ne ku girmama shi alama hadakun akan abin da ya shiryar da ku na ilimi da kaifiyar yadda za ku kusanci ubangiji maɗaukacin sarki domin matsin nan imma dai ta zama mausula ko masdariya ai ala alallazi hadaku akan abin da Allah ya shiryar da ku nan sai Allah ya ce wa bashiril muhsinin kai bushara ga waɗanda suke kyautayi waɗanda suke kai kyautawa ayya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi bushara masu kyautatawa wanda suke tsayuwa wajen ayyukansu suke tsayuwa wajen bin shari'ar Allah suka gaskata manzo sallallahu alaihi sallam don haka a nan ma Allah yana mana umarni da layyani shi yasa wasu malamai suka ce ita yanka layya sunna ce mustahabba kuma idan mutum ya yanka guda ɗaya za ta ishe shi shi da iyalansa wato wannan ayat tana tabbatar mana da cewa kusancin da mutum zai nema wajen Allah dangane da layya ba harka ce tarya ba na yanka shanu na yanka kaza a unguwa a gani sa kaza na yanka wannan ba shi ne ba ba wannan naman ba yake kaiwa ikhlasin mutum yake kaiwa ga ubangiji wani ma in ya ɗauko girka girɗan raguna ya ce a sake su a rinka gudu cikin unguwa ya sa yara ana bin su ga ragunan wane lalai ya kutare kutare sun tsinke a kama su wato don a gaba dama to duk wannan baya iske Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake iske ubangiji maɗaukacin sarki shine abin da yake tarar da shi ya ba da lada a kan shi shine abin da aka yi ikhlasi aka bi tsoron Allah da shi gwargwadon abin da ka yanka shi yasa zaka ga a da ba sa wahalar da kansu a kan layya kowa yana yi gwargwadon abin da Allah ya hore mishi ba kayan ka sa wannan shekarar kayan ka raguna uku wannan shekarar kayan ka kaza wata shekarar ta zo ka rikice kuma gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da arzikinka baka da ikon kai ta cin bashi kana jin kunya ya za ka yi to kaga wannan daman sai in kana yi don mutane kayan ka sa da raguna hudu wannan sallar saboda kana da hali ka gode wa Allah ka fito da dukiyarka ka yanka shekara mai zuwa jari ya yi ƙasa babu kuɗi shikenan ba ka yi ba shikenan ko kuma rago ɗaya ka samu fito da shi ka yanka shikenan kawai wa kake wa ibada ba dan mutane ba duk wanda yake kallon mutane cewa me na yi to ya wahalar da kanshi ya kashe kuɗinsa a banza ya wahalar da kansa a banza ko bai da lada wajen Allah shi yasa yanda ake samun lada da kusanci ga ubangiji maɗaukacin sarki shine tsoron Allah duk abin da mutum zai yi kai biya ta mutane yayi gwargwadon dukiyarsa ba kyautar shiga ƙasa kai shiga ƙasa kai kuka ba duk abin da zaka yi ga kana cikin nishaɗi da ka baka takura kanka ba ka bautata Allah akan haka domin kana nufin ubangiji maɗaukacin sarki ne da aikinka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Na'am, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu lalle Allah mulkacin sarki yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani inna Allah la yuhibbu kulla khawani Allah baya son dukkan wani maha'inci kafu mai yawan kafirci da butulce ma Allah Allah nan yana ba mu bushara cewa lalle Allah a tsaye ke wajen kariya ga duk wanda suka yi imani Allah yana kare bayinsa wanda suka yi tawakkali zuwa gare shi suka koma gare shi daga me yake kare su daga sharrin masu sharri da kaidin fakirai yana kiyaye su da duk wata wila da aka shirya musu kuma yana taimakon su shi yasa wani waje Allah ya ce alaysa Allahu bi kafin abda shin Allah madaukakin sarki bai wadatar ga bawansa ba ya isar wa bawansa zai kare shi zai kare dukkan wani mumini kamar yadda Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar mushi kaga wannan yake nuna kenan Allah madaukakin sarki yana kare muminai a dukkan abubuwan da zai zo musu na cutarwa dangane da addinin wannan kamar wani ɗaukaka ce ko kuma wani zaɓe ne Allah madaukakin sarki yawa muminai ya tabbatar musu duk yanda kafirai da makiya Allah suka kai wajen shirye-shirye na cutar da musulunci da musulmai to Allah yana nan ba zai gajiya ba wajen taimakon muminai da kare su domin Allah yana jibinta al'amarin dukkan wanda ya bi shi ya yi imani da shi ya lamarin lamarinsa zuwa gare shi duk wanda ya lamarin lamarinsa ga ubangiji maɗaukacin sarki to Allah maɗaukacin sarki yana kare shi kuma yana jibinta al'amarinsa kuma Allah maɗaukacin sarki yana taimakon shi sai Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu kulla khawwanin baya son daga cikin bayansa waɗanda suka siffanta da cin amana da ha'inci wanda suke warware alƙawura ba sa cika maganar da suka yi wanda idan aka amince da su kuma suke bitilcewa su yi butulci to Allah baya son su sannan kuma kafur kafirai masu jayayya da ni'imar Allah wanda suke masu butulci kenan ubangiji madaukakin sarki wannan jumlar inna allaha la yuhibbu kulla kawwanin kafur kamar tana tabbatar da abin da farko ta kunsa inna allaha yudafi'u anil ladina amanu su muminai Allah yana kare su yana jibinta al'amarin su amma kafirai maƙiya Allah Ka'inai Allah madaukakin sarki baya ƙaunar su domin kariyar Allah tana tabbata ga bayan Allah muminai fushin Allah da ƙiyayyar Allah tana tabbata ga kafirai masu butulci wanda suka kafircewa Ubangiji maɗaukacin sarki Daka a kullum mumini wanda ya imani ya yi tawakkali ga Allah to yana tare da ubangiji madaukakin sarki ko ubangiji yana tare da shi sai Allah ya ci gaba da cewa وإن الذين من بغير حق إلا أن يقولوا الله ولو صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليوم na'am Allah maɗaukacin sarki ya ce uzina lillazina yuqataluna an yi wa wayanda ake yaƙa izini su yaƙi da annahun zulm domin lalle su an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah dangane da taimakonsu da ba su nasara mai iko ne allazina ukhriju min diyarihim sune waɗannan wanda aka fitar da su daga gidajjajinsu ga ghairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah kadai abinda suka ce Allah ne ubangijinmu walaula daf'ullahi nasa ba dan wa Allah da yake wa mutane ba'dahum bi ba'd shashin su a bisa shashi la huddimat sawami da an rushe lalle da sawami wajen bautar kiristoci a ruhban kenan wanda suke keɓe shi wajen bauta da ya rushe wa biya'u da coci-coci sun rugurguje wa salawatu da wajen ɗakunan bautar yahudawa ya rugurguje wa masajidu da wajen bautar musulmi masallatai sun rugurguje yuzkaru fi hasmullahi kafira wanda ake ambata sunan Allah a cikinsu da yawan gaske wala yansuranna Allahu man yansur lalle tabbas Allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah la qawiyyun lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken ƙarfi ne aziz ko mabuwayi kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wannan ayon sun sauka da manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa lokacin da aka fitar da su daga makka kuma wannan ita ce farkon aya da ta fara sauka wadda ta yi izini a yi jihadi a ɗaukar kalmar Allah shi yasa ibn jarir ya fitar hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi Wa sallam kafirai suka fitar da shi daga makka sayyidina abubakar bayan sun fito yake cewa sun fitar da manzansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai kuwa halakar su ta zo sayyidina abubakar ya faɗi haka qala ibnu abbas ibnu abbas yake fa anzalallahu azza wa jalla bayan sun fitar da manzo sai Allah ya saukar da uzina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulmu su ma su yaƙi firama domin an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir lallai ubangiji madaukakin sarki a bisa ba su nasara mai iko ne ya ba su abubakar radiyallahu anhu yake cewa tun daga wannan lokacin da aka fitar da manzo muka tabbatar to za a ba da izinin yaƙi kamar yadda ibu ahmad ya faɗa kuwa wannan ita ce farkon ayar da ta sauka a madina wadda take umartar musulmi su yaƙi kuma allah ya tabbatar ya ce inna allaha ala nasrihim lakadi lalle allah madaukakin sarki dangane da mai iko ne wajen bawa bayinsa muminai nasara akan duk yaƙin da za su yi Allah madaukakin sarki duk lokacin da ake yaƙan musulmi ake karkashe su ana ci musu mutunci ana korarsu daga gari Allah madaukakin sarki abin da yace kuffu aidiyahum wa aqimus sala sai ce musu a makka ku kame hannayenku ku tsayar da sallah hasar da wannan ayar ta sauka wannan Allah madaukakin sarki yake so ga bayinsa su yi jihadi kuma jihadi ya zama da'asta kamar yadda Allah ya ce fa idza laqaytumul ladzina kafaru fa darbar riqabi idan kuka haɗu da waɗanda suke kafirai a wajen yaƙi in kuka tashi duka to ku duki wuya hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida an sai lokacin da kuka ci galaba to ku kama su ku ɗaure su in ma dai ku sake su kuna musu gori ko kuma su fanshi kansu hatta ta da alharbu au zaraha har sai yaƙi ya lafa wato an daina cin mutuncin musulmi an daina yaƙar ku walau ya sha'ullahu da Allah madaukakin sarki zalika walau ya sha'ullahu wannan ya faru ne domin da Allah madaukakin sarki ya ga dama lan lantasara minku ai da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku nasara walakin liyabluwakum ba'dukum bi ba'd Allah maɗaukakin sarki da ya so da haka ba sai kun yaƙi ba zai ba ku nasara wato yaƙin da aka farranta muminai su da Allah ya so sai rinjayar da addininsa lantasara minhum da kun yi yaƙi kun samu nasara a kansu ba tare da wani yaƙi ba amma Allah ya yi nufin ya jarrabe ku shashin ku akan shashi shi yasa yake a gabe ce wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wanda suka yi yaƙi domin ɗaukaka karma Allah Allah ba zai tozartar da ayyukansu ba sai hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafa lahum Allah madaukakin sarki duk yi wannan dan ya jarrabe mu qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaiza qulubihim Allah yayi wannan dan ya tafiyar da gaizi da yake tsakanin mu'minai mu yaƙe su mu azabtar da su da hannayen mu. domin Allah ya ƙasƙantar da su ya warkar da muminai amma da Allah ya so da Allah sai sa musulunci ya ɗaukaka ya bunƙasa kowa ya shiga musulunci ba tare da an yi wani ta taƙurza ba ba tare da an yi wani yaƙi ba kuma Allah marukacin sarki da ya shar'anta jihadi ya shar'anta shi a lokacin da ya dace domin a makka mushrikai sun lillinka su wanda su ba su fi ushirin kafirai ba ba fi ɗaya bisa goman kafirai ba da aka sai aka hana su yin yaƙi kuma da aka umarce su da yin yaƙin sai aka ba da dalilin umarta su da yaƙin aka ce domin an zalunce ku ba wai musulunci so yake a yi yaƙi ba kawai ta shafi san a zubar da jini a kashe kafirai kamar yadda kafirai da yawa suke siffanta addini yau da shi cewa yaƙi kawai musulmi ne an ce su yaƙi su kashe duk wanda ba a addininsu ba a'a wanda ya zalunce ku ya yaƙe ku ko ya hana ku addinin ku to shi ne za ku yaƙa amma wanda ya zauna ya ce ku yi addinin ku shi ma ya harkarsa bai yaƙe ku ba bai hana ku addininku ba ba inda ya ce Allah ya ce a yaƙe shi wato yaƙi ba yana zuwa ba ne ba don a huce haushi yaƙi ba yana zuwa bane ba don a fata-fata da kafirai musulmi suna yaƙi ne ba wai don ba sa son su ga wani wanda yake ba akan addinin su ba ba za su iya zama da wanda ba addinin su ba lami lafiya ba musulmi da yawa a madina an farranta yaƙin a makka a madina kai amma ga mushirkai ga munafukai ga yahudawa kuma duk aka zauna a gari ɗaya har aka yi ma rikin constitution na farko da aka fara yi aka yi wasiƙatu aka yi wannan ta wasiƙatu ahlil madina wanda aka rubuta aka yi bandin ɗinta ta kenan yaƙi waɗanda aka zalunta aka yaƙe su ko aka taho za a yaƙe su to shine wajibi su yaƙi sannan ko ba a yin yaƙi sai an shirya ko ba mutane ne ba ko ƙungiya take ƙararra a yaƙi ƙasa ce daular musulunci da ake samun shugabanci shi yasa lokacin a makka babu daular musulunci amma lokacin da aka zo madina aka kafa daula musulmi suka gama akwai inda za su iya fakewa amma ko da lokacin kutuna lokacin da wajen mutum tamanin da wani abu ko saba'in da wani abu na mutanen ansuwar da suka zo suka karɓi musulunci a aikin haji suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bayan sun gama sun nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam su je kawai tun da yanzu yan ƙurayshawa da kafiran da suka rage a filin arfa da filin mina su je su karkashe su kawai su wuce manzo Allah ya ce a'a kada ku aikata haka sai da manzo Allah ya tashi ya je Madina ya kafa daula aka sannan aka farranta amma idan aka ce ɗaiɗaikunmu ko kowa kawai da ƙungiyoyinmu kawai mu tashi mu farranta jihadi shine fauda kenan za mu rikita al'amura za a yi bari za a yi duk abin nan barantana ma irin jihadin yanzu da ake cewa na yanzu mutum ya je ya jefa masallaci abu ya jefa bom a masallaci yana Allahu akbar wanda ya jefa musu bom suna sallah suna Allahu akbar shi da ya jefa yana Allahu akbar wai kuma ya zo ya ce ya yi jihadi ko ƙunar baƙin wake mutum ya ɗauki kansa ya sa bom a kansa ya shiga kasuwa cikin musulmi ko masallaci ya tashe shi wai ya yi mutuwar shahada shahadar ina sai dai in shahadar kuda ce amma ba wani shahadar musulunci duk malamai sun yi ittifaki yin ƙunar baƙin wake haramun ne sai kaɗan daga malamai da suka halattawa waɗanda suke falastin. tunda su 'yan falastin sun rasa yadda za su kashe su ake ba su da komai an hana su ɗaukar bindiga su ma lokacin tun farko ba makamai ba komai ba wani abubuwan da aka yi sun rasa yadda za su lokacin ba hamas babu makamai a hannunta da za su yi gwagwarmaya babu rocket rocket da suke da akwai irin yanzu ba su da kayan faɗa sai dai kullum a zo a kashe su wasu daga cikin samari suke neman fatawa yanzu don su bakanta yahuda ko su sa yahuda su daina kashe su tunda shi bai yahude in ka kashe mutum ɗaya a bai yahude shi gani yake gara ka kashe mutum dubu wanda ba bai yahude ba hankalinsa tashi yake suka ce to su ma suna da siga su amshi bom su je wajen mashayarsu ko wajen menene lokacin ma ana takuɗe shikenan su tashi bom shi sa lokacin dai aka yaba abin da suka yi ba yin wannan ya halatta ga kowa da kowa ba shi yasa yarinyar nan da ta fara yi wata secondary school wadda bata fi shekara goma sha biyar zuwa sha shida ba aka yi ta sa hotunan da a kaulin musulmi a duwalin islamiyya aka yi ta yawo da ita ana ta menene ana ta yabanta aka menene da ta je ta kashe wajen mutum goma sha shida yahudawa ba baki ɗaya isra'ila hankalinsu ya tashi ta girgiza duk inda bai hude yake a duniya sai da ta girgiza shi to wannan girgiza yahuda da tsorata wasu ma suka rinka tashi daga falastin din suna koma inda suka fito tun da duk daga turai aka kawo su wannan ya sa musulmi suka yabe ta amma ba kawai kowa ba kuma a ko'ina kawai yanzu in ɗauki bom a samu budurwa a samu yaro a samu babba a samu bom kawai tafi masallaci ko kasuwar musulmi ya tashi bom wai a ce jihadi ne wannan ta'addanci ne ba jihadi ba jihadi ana yin sa da tsari da shugabanci da daula da komai da komai duk wanda aka yaƙe su aka hana su yin addini to wajibi ne su sauka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba cutar da ba a yi musu a makka ba aka kore su sadda suka haɗu wasu suka tafi habasha wasu suka tafi ina ne suka zo suka dawo madina daula ta tabbata suka haɗu a waje to anan sai Allah ya saukar da wannan أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أن يمس إذني ثم سياكي وإن دأكي يقن domin an zalunce su kuma Allah yana da ikon ya basu nasara yace wanda aka fitar da su daga gidaddajinsu ba tare da haƙƙi ba aka fitar da su daga makka illa an ya ƙulu rabbunallah illa wannan istisna'in munqati' ai ma'ana bi gairi zambin illa annahu wahadu wa abadu wa abuduhu la sharika ba tare da wani zunubi ba kawai sun bautata ma Allah tun kaɗaita shi bai da abokin tarayya amma su a wajen mushirkai wannan shine babban zunubi dan me zaka bautatawa wa Allah shi yasa a wani waje yace yukhrujuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzo suna fitar da ku don kun yi imani da ubangiji sai Allah ya ce walaula daqullahi nasa ba'dhum bi ba'd ba dan Allah ya sa sababi ba ya sa wasu mutane su tashi su hana wasu barna la fasadatil ardi yace da ƙasa ta lalace wa li ahlakal qawiyyu da'if da mai ƙarfi ya halakar da mara ƙarfi wannan ne Allah yake nufi a nan ba don Allah ya sa wasu mutane su tashi su hana wasu mutane zalunci ba to da ƙasa ta lalace idan ka ga a ƙasa ana zalunci ana cuta in ka ga wasu ba su tashi ba wajen yaƙi da wannan cutar to ƙasar baki ɗaya ta lalace ta gama yawo Allah madaukakin sarki a shari'a abin da ya shar'anta abin da ya tabbatar a addini shine ne ƙasa idan ana lalata ana zalunci to wasu mutane su tashi domin hana wannan in ba su tashi suka yi wannan ba ko da su ba sa zalunci a wajen Allah fa ba abin da suka aikata in azaba Allah ta zo ba za ta iya tsirar da su ba babu wani dalili da mutum zai tsaya kawai zauna a falo ko ya zauna a gidansa ko a rumfar kasuwansa sai ba ruwa na? bai ɗau hanyar yadda za a gyara al'umma ba yadda za a yi umarni da kyakkyawan aiki yadda za a yi hani da mummunan aiki yadda za a kawo da gwamnati ta gari yadda shugabanni na kirki za su hau baka ba da gudunmuwa ba kuma ka ce shi ke na ruwa ta sha wai a wajen Allah kwata-kwatan abin bai yi ba dole sai wasu mutane sun tashi sun tsaya tsayin daka sun ce kada wasu su saba Allah subhanahu ta'ala kada wasu su yi rashin daidai kada wasu su yi zalunci to a nan ne al'umma za ta kubuta Allah ya kawo musu ɗauki bayan da za a yi kamar mu yanzu a ƙasan nan yanda al'amura suke kawai ka zauna ka ce kai ba za ka yi ƙuri'a ba ba za ka je ka yi zaɓe ba don kawai niyyar cewa wai ka zaɓi wasu mutane ba su ma ba to dama alkawari kai da Allah duk wanda kake zaton zai ma shi zai ma ba wanda ya alkawari da Allah haka kai dai ka ba da gudunmuwarka ka tashi kai katin zaɓe ka fita ka zaɓi mutumin kirki na ƙwarai wanda har da Allah ka san mutumin kirki ne to kayi abin da ya kyau ka tsare kuma ƙuri'arka a sanar shi ya ci ba tare da gajiyawa ba in shi ma wanda kai zaton ya hau ya zama lusari shi kenan ka ƙara neman wani har Allah ya sa a dace ba wani dalilin da zan ce ai na yi jiya na yi shekaran jiya diddi kan wajja ce ko na gauta ja ne kawai shi kenan ai duk haka suke a ba haka suke ba ko duk azzalumai ne musulunci ya ce mana mu fita mu zaɓi wanda ya fi sauƙin zalunci wato babu wani mataki da za mu kai wanda musulunci ya ce mu saranda in barayi biyu suka fito sai mu ga wancan satar tashi ya take wancan satar tashi ya take wanda ya fi karancin sata sai mu zaɓe shi wato ba dole ba ne ba sai mun samu facet 100% mutumin kirki wanda yana da wahala a wannan lokaci don mu ɗin 100% mutanen kirki ne mu masu zaɓa kuma kan wasu ƙwaryar sama sai da ta ƙasa za mu ce takardar mu je mu mafi yawa daga cikin zaben su masu zaben su ma yan iskan kansu ne da su aka dora a kai barnar da za su sai ta kuma wata kila wanda suke kai ta mu ta koma ga Allah muna yin dama dama kai dai kai ikhlasi ka zaɓi dama dama in yayi kyakkyawan zato kai duk wanda suka yi zabe suka zaɓi mutanen kirki to sun yi kuma Allah ya ba shi lada kuma Allah ya ga gudunmuwar da suka ba su sawa'un wanda suka zaɓa da sun yi abin kirki ba sai abin kirki ba matsalar su ce to wannan shine inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu walau la daf'u Allah an-nasa ba'dahum bi ba'd a wani waje ce la fasadatil ardu anan yace la huddimat sawami'u da sun rurrushe as-sawami' wannan huwa ma'abidu sigar lil ruhban wani kananan wajen bauta da kiristoci suke yi na ruhuban na manyan masu bautarsu wanda suke keɓewa to shine wa da kuma manya-manyan cocinan nasu wa salawatun ibn abbas ya ce alkana'is wani kuma ƙasa da Dahas ya ce kana'isul yahud wajen bautar yahudawa coci-cocin yahudawa domin yusammuna ha salawa suna kiranta salawa masajid da kuma masallaci na musulmi a nan allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan daki daki kamar yanda ba wai yanzu yake miki ba abinda za ka kaddara shine lahuddimat sawami'ur rahban wa bai wa diya'un nasara wa salawatil yahud wa hiya kana'isihim wa masajidil Musulmina? da waɗannan duk rushe wanda a cikinsu ake ambatan Allah da yawa a nan shi yasa malamai suka ce ai abin da ake nufi ba don wannan ba da lahuddimat sawami'u din nan ai fi zamanin isa wa fi zamanin musa wa fi zamanin muhammad sallallahu alaihi wa tun a lokacin da aka aiko annabi musa ba don akwai muminai a wancan lokacin ba sun tsaya suna yin aiki suna kare addini da an rushe masallatansu a lokacin da aka aiko annabi isa ba don a lokacin an sabu hawariyun ba wanda suka tsaya suke addini suke karewa da sun rushe haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba wai yanzu ayat tana nufi ba wannan coci cocin shi ma abin itibari ne a coci cocin lokacin da cocin yake shine wajen addini kuma addinin yake shine amsashen addini a lokacin kafin aiko manzan da zai zo a gaba shine ake bayani shine la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kasira wasu kuma suka ce yuzkaru fi hasmullahi kasira wannan damirin ya'udu ila akrab yana koma zuwa mafi kusanci shine masallaci wasu kuma malamai suka ce ai yana koma duka waɗannan domin a lokacin annabi Musa da lokacin annabi Isa waɗannan wajen bautar su ma ambatan Allah ake da yawa a cikin su sai Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru lalle Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ya taimakon Allah yake wanda ya taimaki addini wanda ya rike addini ya ba addini kariya to Allah zai taimake shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda kuka yi imani in kuka taimaki Allah zai taimake ku ya tabbatar da diga digan ku menene ba wanda ya taimaki Allah da wata bautarsa ko da wata ibadarsa ko da wani gudunmuwarsa na wani abu wato in muka taimaki addinin Allah muka tsaya akan umarni muka tsaya akan hani to Allah madaukakin sarki zai taimaki mu inna allaha la qawiyyun aziz sai Allah ya siffanta kansa da kuwa da izza domin shine mahalicin komai mai iko akan komai kuma ya ga buwayi kowa da komai domin duk wanda ya zama ƙauyi aziz mai ƙarfi mabuwayi to wanda ya taimaka shine zai samu taimako wanda ya agazawa shine zai zama agaza wanda zai samu agaji shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun haƙiƙa kalmar mu ta gabata ga bayan mu mursalai cewa lalle su sune masu cin nasara wa inna jundana lalle rundunan mu lahumul ghalibun Sune wanda za su yi galaba Allah madaukakin sarki a wani waje ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun azim Allah ya farranta wa kansa cewa lallai shi da manzanninsa za su yi galaba kuma Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne ashe duk inda ka kai aka kai aka dawo to addini shi zai ɗaukaka duk yanda ake mai da duk yanda ake muzanta shi da duk yanda ake bakanta addini to daga ƙarshe addini ne zai ɗaukaka kuma zai ci nasara sai Allah ya ci gaba da cewa الذين na'am ubangiji madaukakin sarki yace allazina in makkannahum fil ardi su ne waɗanda idan muka tabbatar da su muka kafa su a ban ƙasa a salata to sai su tsayar da sallah wa atawu zakata sai su bayar da zakka wa amaru bil ma'rufi sai su yi umarni da kyakkyawan aiki wa nahau anil munkar sai su hani ga mummunan aiki Wanillahi walillahi aqibatul umur ƙarshen al'amari ga baki ɗayansa na Allah ne Allah madaukakin sarki ya bamu labari kamar yadda Usman bin Affan ya ce fima nazalat akan mu ta sauka Allah allazina in makkannahum fil ardi aqamu salat yace fa akhrajna min diyarina bi ghairi an fitar da mu daga gidaddajin mu ba tare da haƙƙi ba illa an qulna rabbuna Allah sai dai kawai mun ce Allah ne ubangijinmu summa mukina mukkinatil ardi sannan aka tabbatar da mu aka kafa mu a ban ƙasa wa aqamna sala wa atayna zakka muka tsayar da sallah muka ba da zakka wa amarna bil ma'ruf muka yi umarni da kyakkyawan aiki wa nahaina anil munkar muka yi hani ga mummuna walillahi aqibatul umur fa hiya li ashabi wayannan Allah madaukakin sarki shine al'amarin yana gare shi shine ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa kamar yadda abul ali ya ce hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam su ne ashabu manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ya hada da dukkan wani mai mulki da dukkan wanda Allah ya ba mulki to waɗannan ababen ake so ya yi duk wanda suka samu tamkini kafuwa ya samun dama a ban ƙasa to abin da Allah ya shar'anta shi kenan shi yasa aka ruwaito Umar bin Abdulaziz wani lokaci yana hudu ba yace allazina in makkannahum fil ardi har zuwa ƙarshen aya yace ala inna halaysat alal wali Ya ce ku tsaya ba akan shugaba shi kadai ba ta sauka ne akan shugabanni da waɗanda ake wa shugabanci shin ba zan ba ku labari ba abin da yake kai wanda ya samu shugabanci kuma da abin da yake kan wanda ake shugabanta ya ce abin da yake kan wanda yake shugaba a gare ku shine ya tsaye muku da haƙƙin Allah kuma ya kwaci kayan zalunci da aka yi na shashinku a bisa shashi ya shiryar da ku da abin da yake daidai gwargwadon ikonsa ku kuma abin da yake kanku shine ku yi da'a ba tare da iyayya ko girman kai ba kuma kada ku saba sirrinku da ɓoyanku wannan ita ce abin da take kan dukkan wani shugaba na musulunci duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shugabanci to waɗannan ababen guda hudu su ake so ya tabbatar da al'umma a ma'aikatarka ne a firamarin da kake koyarwa a sakandare da kake principal a a level da kake provost ko vice chancellor ko rector in polytechnic ne a chairman kake a kansila a wata darakta kake wani farastasal na gwamnati kake dg ko kake md duk inda mutum yake da iko in ya samu mulki ko ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa to waɗannan ababen hudu musulunci yake kira ya tabbatar wa al'umma na farko tsayar da sallah tsayar da al'umma sallah shine wa'azi da faɗakarwa da koyar da sallah da tilasta mutane su yi sallah da bayar da zakka karɓar zakka a wajen mawadata da ƙarfin tsiya domin a kai ta ga talakawa matsayinka na shugaba ka tattara dukkan waɗanda mutane zakka ta halatta a cikinsu ka karɓo zakka yau da a ce shugabanni za su tsaya kowane state a arewacin najeriya su karɓo zakkar state ɗin da duk wannan talaucin an daina wallahi zakkar da ake ta kano ta isa kowane gida a bashi abinci duk wani ɗan kasuwa da ya karye a bashi jari ta isa wannan rashin ruwan da ake a gina lafiyayyen madatsar ruwa ta ko'ina a sai musu lafiyayyun inji a yi musu wuta ma tasa ta kansu su rinka harbo ruwa dare da rana ya isa a gina dukkan vocational center wajen koyon sana'o'i a kowane gari a kowace unguwa a kafa injinan da jari a kwashi samarin nan yan zaman banza dinnan da suke ta yawo a gari ba su san inda za su ba a koya musu sana'a yi monitoring ɗinsu a ba su jari zakkan mutanen kano kaɗai ta isa ta wadatar da mutanen kano kai ta fi ƙarfinmu mu ma sai an kai wani gari irin wanda suke da ƙarancin masu kuɗi a jihohi sai mun kai musu agaji dan yanzu kai ko wannan zakari kuɗin da ake faɗa a ce dangote yana da tiriliyon kaza ya zama na kaza buwa yana da tiriliyon kaza ya zama na kaza wane yana kaza yana kaza wannan sanannu kenan banda tsofaffin yan bokon da suka jirge kuɗi suka yi kwanciyarsu a nasarawa a gidan gidajensu suna nan da biliyoyi wanda suke famanan sakatare ne a tarar gamman wani dg ne na farastatal ba a san shi ba ba a yi komai ba kuɗi gare shi mugaye masu ciwo to duk suna nan wallahi suna nan bila haddin tsofaffin janarori janarorin nan wanda duk sun yi ritaya tun lokacin baban gida da lokacin abata sun yi gwamnoni duk suna nan fa sun yi shiru manya-manyan ministocinmu wanda suka yi tun lokacin duniya tana kwance suna nan fa sun yi shiru a gidajensu sai dai kawai su ci mai kyau su sha mai kyau a falansu su ebi 'ya'yansu su tafi turai su je kaza su je kaza sun yi kilif sun kyale al'umma da ka tambaye shi sai dai ce wallahi ni ba ruwana ina falo na ba zan shiga cikin kwaramniyar mutane siyasa ba ruwa na da ita ba na son tashin hankali ya sace kuɗin mu wai kaji kuma ya wai bai son tashin hankali to irin waɗannan da za a bibiye su da manya-manyan 'yan kasuwa da ƙanana a fito 1 over 40 ɗin kuɗinsu na haƙiƙa a buga kaddara ɗinsu a buga abubuwansu a fitar da one over 40 ɗinsu da wallahi an daina talauci sai mun marasa ina zamu kai kuɗi sannan kuma umarni da kyakkyawan aiki wannan shine na uku da shugabanci in aka baka shugabanci duk inda ka ga barna ka yi iyakar ƙoƙarinka wajen hana ta umarni da kyakkyawan aiki hani da mummunan aiki aikin hizba kenan ka kafa hizba mai ƙarfi a garinka ka ɗaure mata kai gindi ka ba ta dama haka in a lokal government ɗinka ne in amine ne duk inda kake ka tsaya tsayin da ka kai wannan aikin waɗannan ababe guda hudu su ne ake son duk wanda Allah ya ba dama ya kula da su ya tsayar da su kuma idan aka kula da su aka tsayar da su to al'umma za ta zauna lafiya sai Allah ya ce walillahi al'aqibatu umur kamar yace wal aqibatu lil muttaqin lalle karshen al'amari yana da masu tsoron Allah kuma ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah gobe idan muka zo za mu tashi a wa in yukazzibuka kuma gobe ce ranar da muke rufewa insha Allah mu rana 25 muke rufewa wancan bara ma haka muka rufe wancan ma haka to wannan ma insha Allahu gobe 25 ga watan Ramadan za mu rufe karatu sai kuma bayan sallah in mun dawo karatunmu na al'usulun salata insha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo mana agaji Allah ka amshi ibadojinmu Allah ka amshi ayyukanmu Allah ka yafe mana laifuffukanmu ka yafe mana kurakuranmu ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka tarbiyyantar da 'ya'yanmu Allah ka tarbiyyantar da samarinmu ka tarbiyyantar da 'yan matanmu ka tarbiyyantar da dukkan zuriyar musulmi Allah ka ɗora su akan daidai Allah dukkan wani mummunar ɗabi'a da take addabar matasanmu Allah ka mana maganinta Allah ka shiryar da su ka tarbiyyantar da su tarbiyya ta daidai ta addini ya zal jalali wal ikram Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu ka ba ta ikon yi mana adalci ubangiji matsokacin sarki ka kawo mana ɗauki Allah duk abin da yake damun mu ka san shi Allah ka mana magani ka duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi ya Allah kada ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah kada ka jarrabe mu da mummunar kaddara Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka dora mana Allah duk bukatun ka riga ka sani dukkanmu muna da bukatu na duniya da na lahira Allah ka biya mana bukatunmu Allah duk abin da muke nema a wannan watan, muke addu'a ya Allah ka karba mana Allah duk abin da muke neman tsari da shi Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka taimake mu ka taimaki al'ummar mu ya Allah ka sa albarka a rayuwar mu ka sa albarka a rayuwar zuriyar mu ka sa albarka a garurukan mu ka sa albarka a gonakan mu ka sa albarka a kasuwannin mu ka sa albarka a sana'o'in mu Allah ka sa albarka a dukkan lamarin mu ya ubangiji maɗaukacin sarki ka kawo mana buɗi na alkhairi a cikin neman mu Allah ka kawo mana buɗi na alkhairi a cikin neman mu masu jari a cikin mu Allah ka tsara musu jari ka tabbatar da shi marasta shi Allah ka ba su Allah ka kawo mana Allah ka iya mana ya zal jalal wal ikram Allah ka ji kan iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah ka haskaka kabarin su Allah ka sa kabarin su su zama dausayi daga dausayin aljanna idan mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ubangiji madaukakin sarki duk wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ya riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta mushi Allah madaukakin sarki ka haskaka kabarin shi Allah madaukakin sarki ka sa mutuwa ta zama hutu a gare su. mu ma idan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah ka zaba mana shugabanni na gari masu adalci masu san ƙaunar mu masu tausayin mu ya Allah duk wanda ka san zuciyarsa za ta yi amfani da shi ka gyara ƙasar mu Allah ka ba shi shugabancin